يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabat sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara 432 daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta 2011 za mu fassara ayoyi guda uku na suratu ali imran insha Allah qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina Amur. أيها الذين وما قتلوا أو كانوا أو كانوا غزا أو قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة بقلوب والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني لا تكونوا كالذين كفروا kasance kamar waɗanda suka kafirce wa qalu li ikhwanihim suna ma yan uwansu idza rabu fil ardi kanu guzzan lokacin da wata tafiya ta same su ko kuwa sun tafi yaki sai suna cewa laukanu inda na ma matu da dai waɗannan yan uwa namu suna tare da mu su ba wa ma kutilu kuma da ba a kashe su ba liyaj'al Allah zalika hasran fi qulubihim lalle Allah zai saka wannan kalma da suke faɗa ta zamanto wato hasara daɗin bakin ciki eh, hasaratan daɗin bakin ciki fi qulubihim wanda ke cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumitu Allah shi ke rayawa kuma Allah shi yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa ولئن قتلتم في سبيل الله qutiltum fi sabilillah kuma lalle da za a kashe kuma a hanyar Allah ya zama ta dalilin jihadi kuka mutu au mutum ko kuka mutu akan wannan hanya ta Allah ko da ba kisan ku aka yi ba matukar dai kun fita da nufin tafiya jihadi la magfiratu lalle kuna samu wata gafaran Allah eh, min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un wanda gafaran da za a samu da kuma rahama na Allah ya fi abinda waɗancan suka tara waɗanda ba su tafi jihadin ba wala in mutum a wala in mutum au kutiltum kuma lalle in kun mutu ko an kashe ku ta kowace hanya in ma ta hanyar jihadi in ma akan gadonka ne Allah ya amshi ranka a gida la ilallahi tuhsharu ga Allah dai ake tara ku da wanda ya mutu a fagen fama da wanda ya mutu a gidansa dukkan su dai su ga Allah ne saboda haka babu wani damuwa dan an ce wane ya tafi yaki ya mutu ibnu kasir Allah mu madaukake masa rahama in ka duba tafsirin sa suratu ali imran aya ta 156 zuwa aya ta 158 waɗannan ayoyin guda uku yana cewa yanha ta'ala ibadahul mu'minin Allah ya hana bayansa masu imani an mushabahatil kufar kada su kwaikwayi kafirai fi i'tiqadihim al-fasid ta wajen aqida na kafirai wanda aqidan nan ba ta da kyau wato waɗannan ayoyin da muka karanta Allah yana hada mu kwaikwayon kafirai ga wata dangane da wata mummunar aqida addalli alaihi abin da yake nuna mummunan aqidan nan shine abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi yakin uhudu abdullah bin ubay bin salul wani munafiki daga cikin munafikai da suka yi zamani da manzon Allah wanda lokacin da za a tafi yakin uhudu din nan ya koma da sojoji kamar guda ɗari uku yake cewa ba dalilin da zai sa su je su kashe kawunansu suka ƙara kawo rauni ta sashin adadin musulmai da za su tafi yakin uhudu to shi abdullahi bin ubai shi ne sai yana faɗa bayan an gama yakin uhudu da yake mutane da yawa sun rasu musamman musulman madina da yawa sun yi shahada a yakin uhudu suna cewa laukanu inda na mamatu wa makucilu kaga kenan waɗannan mutane da aka kashe su a yakin nan tare da muhammadu da ba su tafi yakin ba da suna zaune a garin madina kaga da muna nan tare da su zuwa yanzu da ransu sun je sun yi asarar rayukansu shine Allah yake martani gare su Allah madaukaki ya ce liyaj'ala zalika hasratan fi qulubihim lallai Allah zai saka wannan aqidar tasu ta zamanto dadin nadama dadin bakin ciki a cikin zukatansu saboda magana cewa da bata da tasiri sannan bata da amfani shine Allah ya ce wallahu yuhyi wa yumitu Allah shi ke rayawa kuma Allah shi yake kashewa ibn kasir ya ce wato abinda Allah ke nufi biyadihi al-khalqu wa ilayhi yarji'u al-amr halitta tana hannun Allah kuma al'amura suna komawa ne ga Allah wala yahya ahadun wala yamutu illa bi mashi'atihi wa qudratihi babu dan adam da yake rayuwa sai da izinin Allah babu dan adam da yake mutuwa sai da izinin Allah يزاد في أمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره in ka ji an ce wane ya yi tsawon rai Allah ne ya hukunta wane bai daɗe ba a duniya ya mutu Allah ne ya hukunta wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa yana da kyau mu sani cewa kalmar hasratan wato alhasara ta zo cikin alkur'ani wurare da yawa amma duk inda ka ga kalma ta alhassara ta zo cikin alkur'ani fahiyar nadama ma'anarta nadama banda wannan aya da muka karanta ta suratu ali imran aya ta 156 Ah, ita ce kadai kalma ta alhasara da ta zo da ma'anar alhuznu bakin ciki ba ma'anar nadama take da shi ba kamar yadda al-imam suyuti yake faɗa a littafinsa sa al-itqan fi ulumil qur'an rahimahullahu ta'ala wato Allah maɗaukaki zai mayar da kalman da munafikai suke faɗa da dai musulman nan ba su tafi jihadi ba da muna tare da su suna da rai yanzu sun tafi jihadi shi yasa suka rasa rayukansu gaga wannan kalman ba ta da kyau saboda haka sai Allah ya gane ya dora musu ukuba saboda fadanta don haka yace li yaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim lalle Allah zai saka wannan kalma sai ta zamo dadin bakin ciki a zukatan munafikai tunda har suka fada da wani bai tafi yaki ba da yana da rai kenan suna fada da Allah da bai je yaƙi ba da yana da rai ya aka yi kasancewa da yana da rai din inda bai tafi yaƙin ba shine Allah yake martani ce to da sun faɗi kalman nan to Allah ku sai ya sa kalman ta zama daɗin baƙin ciki a zukatansu saboda haka duk sa'ilin da ah, suka zauna ta ya ce wani da yana da rai kaga su sai zo sai zuciyarsu ta ɓaci sai su ji ɓacin rai da a ce ba su faɗi wannan kalman ba da Allah madaukaki bai sa musu wannan ukuba ba kamar yadda ibnu kasir ya faɗa haka dan ibnu ashur ya faɗa a littafin tafsirinsa a tahrir wa tanwir suratu ali imran mujalladi na hudu shafin shida yana cewa tahzirun min al-audi ila mukhalajati a al-mushrikin Allah yana gargaɗin mu ne kada mu kutsa muna ɗiban aƙidu na munafikai na kafirai saboda munafikai da kafirai da mushrikai duk aƙida su guda ce ba su tare da Allah wa bayanun lisu'i aqibatu tilkal aqaid fi dunya sannan duk mutumin da ke ɗaukan aqida na kafirai al'adarsu to yana samun ukuba tun daga duniya kafin ma a lahira shi yasa Allah ya ce zai musu ukuba akan wannan kalma da suka faɗa wanda uh, ibnu kasir in ka duba kamar yadda muka faɗa a tafsirin sa yana fassara wannan aya ta 156 da suratu al-imran ya kawo hadisin jabir bin abdullahi al-ansari jabir yana ba da labari ya ce nazalat hadhihi ayatu fi abdullahi bin uh, ubay bin salul Allah ya saukar da wannan ayan ne a dalilin shugaban munafikai abdullahi bin ubay bin salul kana yu'aridul qadar ya faɗi wannan magana saboda wato yayi faɗa da kaddara bai yadda kenan akwai kaddara ba ashe sai yana cewa walau sami'u min mashuratina alaihim fil qu'udi waɗanda suka mutu da Muhammadu a filin Uhudu lokacin da muka ce mu koma a bar wannan fada ba da mu za a yi ba sai na dawo da mutum ɗari uku da suna cikin ɗari nan da muka dawo ma kutilu ma man kutila da ba a kashe su tare da waɗanda aka kashe ba kaga kamar kenan yana nuna sun yi kuskure har da suka yarda aka yi yakin uhudu tare da su ah, waɗannan ayoyi da muka karanta kaga kenan Allah yana hana mu mu musulmai mu aikata irin abin da munafiki ya aikata ko kuma irin abin da kafiri ya aikata mutukar wannan abin ba shi da kyau a nan Allah ya hana mu faɗan magana irin wacce munafikai suka faɗa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kaga kiran mu ake yi da aka kira mu sai aka ce la takunu kalladina kafaru kada ku zama kaman kafiran nan kar ku zama kaman kafiran nan me kafiran suka yi sai Allah ya gaya mana sun ce laukanu indana ma matu wa ma qutilu da dai wane yana nan bai tafi yaƙi ba da bai mutu ba to abinda ake ake so a nuna maka shine kada musulmai ku yi amfani da kalmar lau da dai abu kaza da abu kaza bai faru ba to wannan kalma ta dadai din kada a same shi a bakunan ku musulmai abinda Allah ke nufi kenan shi yasa ya kira mu da cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina kafaru kar ku zama kamar waɗannan kafirai me suka yi Allah ya ce saboda sun ce laukanu innana ma matu wa ma kutilu don haka abinda ayoyin nan suke karantar da mu shine babu kyau musulmi ya ringa mu'amala da kalmar lau da dai abu kaza da kaza ne zai faru to wannan da dai din Allah tabaraka wata'ala ya hana cikin wannan aya kuma ya dace da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ke cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mumini mai kuzari mai kwazo Allah ya fi son shi akan mumini wanda ke rago ne mai rauni mai son jiki in ji annabi Muhammad musulmai ne guda biyu muminai ne guda biyu shi sa annabi ya ce muminai saboda akan samu rago amma kuma mumini ne rago ne ba shi da abin nan karfi ba shi da kuzari ba da kokari amma kuma duk da haka mumini ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin muminai guda biyu da wannan mumini mai kuzari mai kazar kazar mai kokari duk abin da aka tashi zai yi shi da karfin jiki da wancan mumini wanda ke rago ne mai son jiki eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya fi son wancan muminin mai kuzari in ji manzon Allah duk da yake dukkansu suna da imani sai manzon Allah ya ce wa fi kulli khairin dukkan wani alkhairi game da rayuwa ta duniya ko ta lahira <laughs> Ah, ihris ala ma yanfa'uka ka dage kana kokari na samun abin da zai amfane ka in a nan duniya ko kuma lahira kamar manzon Allah yana cewa bai kamata musulmi ya to rago ba abin da duk ya to za a samu amfani imma na duniya ko amfanin kiyama ya kamata a samu musulmi ya dage wajen neman shi manzon Allah yana karantar da mu yadda za mu yi mu'amala ta rayuwa sai manzon Allah ya ce wasta'in billah amma duk da haka lokacin da kake kokari tsakanin neman abin da zai amfane ka na duniya ko na lahira ka rika neman taimakon Allah kenan a sa addu'a ana roƙo wala ta'ajaz kada ka gaza ka dage yanda kowa ke dagewa saboda ya samu wannan abin kai ma ka dage amma duk da dagewanka ka rika neman taimakon Allah kana addu'a kaga ka dage ka hada da addu'a sannan kana neman alkhairi mazan Allah ya ce fa in ka shiun to idan wani abu ya same ka akan wannan hanya kana kokari sai ga wani abu mara kyau sai yazo zo ya same ka fala taqul daidai wannan lokaci kada a samu kana cewa law anni fa'altu kaza wa kaza da nayi kaza da kaza da kaza da kaza ne ya faru walakin sai manzon Allah ya ce abinda ake so da kai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala Allah shi ya nufa abinda Allah ya ga dama shi yake aukuwa manzon Allah ya ce fa inna law don kalmar dadai din nan kalmar nan ta dadai taftahu amala shaytan tana bude aikin shaytan saboda za ta bude maka kofofi da dama na sharri hadisin yana cikin eh, al-musnad al-imam ahmad da sahihu muslim eh, hadisi na 2664 da kuma as-sunan eh, al-kubra na al-imam an-nasa'i ka duba sahihu al-jami' as-saghir hadisi na 6650 babu shakka hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ga hadisi kuma ga aya ya ayyuhal lazina amanu la takunu kal lazina kafar me suka yi suna cewa laukanu inda na mamatu wa makucinu kalmar lau ita ce ba a son ku yi amfani da ita manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yana cewa fa inna lau taftahu amala shaitan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu'amala da kalma talau me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu mu'amala da kalma ta lau eh, saboda tana kai mutum ga al-ittikalu ala sababi dunan musabbab za a wayi gari ka koma dogaro da sababi baka dogaro da mai sababin idan dai zaka koma mu'amala da kalmar dadai to babu shakka imaninka zai koma kan sababi akan imaninka ya tabbata yana kan mai sababi wanda mai sababi shine Allah uh, wato asabab shine hanyar da ka bi saboda ka cimma wata bukata almusabbab kuma wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala alal misali kamar magani da dai panadol na sha ba pensig ba da na warke kenan ka koma ta dogaro da me da sababi a maimakon dogaro da almusabbabin da shine Allah a don haka idan ka sha panadol da an sani da panadol da fensik duk suna magani da ka sha panadol ka yi kokari domin abin da ake so da kai lokacin da baka da lafiya ka nemi magani ka kuma nemi maganin ka kuma sha kuma an sani maganin da ka sha yana an akan samu lafiya in an sha irinsa da ka sha din sai baka samu lafiya ba manzo Allah yace to ka gama naka kokarin sauran na Allah ne karka ce da dai wancan magani na sha da na warke Allah kul qaddara Allah kace haka Allah ya nufa don akwai waɗanda za su sha fanadol ba zai musu magani ba saboda Allah ya nufa ba kowaye fanadol din zai masa magani ba wa ma sha'a fa'ala kuma abinda Allah ya nufa shi yake shi yake aukuwa don haka dogaro da sababi yana da haɗari yana kai mutum ga kafirci shi yasa Allah da ya tashi kiran mu sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu don in ba yi ba karshen ta wannan siffa ta imani za ku rabu da ita don kana gani kamar abu sauki ne to amma a wajen Allah yana da girma shi yasa aka samu aya ta alqur'ani aka samu hadisin manzon Allah uh, in ka duba uh, littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallad na takwas shafin ɗari uku da tis'in da biyu yana cewa itikadu ta'asirin asbabi ala istiqlali ka kudurta cewa wani sababi yana iya tasiri ko da babu gudunmawar Allah wato alal istiklal in an ce alal istiklal ko da a ce baka faɗi haka din ba amma imaninka ya ta'alla kansa ba Ce ne alal istiklal misali ka dogara ne gaba ɗaya kawai akan magani ke ba wa mutum lafiya kaga kenan babu ruwan kama da tunanin akwai wato wani tasiri wanda Allah ta baraka wa ta'ala ke da damar ya saka wa magani kafin maganin nan ya bada a samu sauki a jikinsa ka koma yarda da cewa wannan magani shi ne kaɗai yake bada sauki ko da baka faɗa faɗa da harshe ba domin ɗabi'ar mutum tana iya nunawa ya sadaukar da kansa akan cewa maganin nan shi yake ba da lafiya saboda haka in ana batun ya samu rashin lafiya baya ma kawo Allah a cikin tunanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah kai kokarin neman abin da zai amfane ka na'am nemi magani ka sha amma duk da haka manzon Allah ya ce me wasta'in billah maganin ba zai tasiri ba sai ka hada da me neman taimakon Allah idan ka hada da neman taimakon Allah wala ta'ajjaz kar ka gaza eh, wannan magani ka sha wancan ma ka nemo in an in ba laifi bane ka hada a sha wancan ma ka idan ka gama shan magungunan sai ya zama to babu sauki manzon Allah yace fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza kar ka yadda ka ce da magani kaza na sha to da na samu sauki Allah yace domin cewar da dai babu shakka yana bude kofan eh, yana bude aiki na shedan shi yasa shekul islam ya ce ka ta'allaka da sababi kadai banda al-musabbab da fi bala wannan babu shakka shiga cikin batani. Allah shi eh, wato kamar misalin da muka bada na mutumin da ya dogara da magani kadai eh, wa hakaza adamul i'tibar bihi kafon kamar yadda malamai suke cewa to kuma ana samun kuskure ta fuskoki guda biyu ya ta'allaka zuciyarsa akan sababi kadai yana kaiwa ga bata kenan ana nufin yana iya ma musulunci Allah shi kare mu wanda kuma ya kau da kai ga sababi gaba daya shi ma kuma ya fada cikin bata din har yanzu nan yarda sannan kuma kada ka dogara da sababi a wannan akan haka ne ibnu qayyim jawziya yayi magana mai tsawo cikin littafin sama darujus salikin mujallar na shafin da tara ya ce fal ilal asbabi barbad kawai ga ga sababi yana zuwa kamar kashi biyu ahaduhuma na farkon su shirka ce wal akhar na biyu ubudiyyatun wa tauhidun abu ne wanda ake so musulmi yayi wato kallon sababi yana da nau'i biyu in ka kalli sababi akan cewa shi yake tasiri shi kadai to babu shakka bata ne shirka ce abinda manzon Allah ya hana mu kenan ayar alqur'ani ta hana amma ka kalli sababi ka kuma yi amfani da sababi kamar da shari'a ta karantar wannan ibada ce ana ma baka lada akai don haka idan mutum ya sayo magani ya sha wato kamar ibada yake wa Allah tunda manzon Allah ya karanta da mu a sha magani Allah ya sa mun gani amma kuma idan mutum ya dogara da cewa maganin nan ne zai ba shi lafiya ta ya bar addinin musulunci ya zama kafiri don haka kenan ya ɗauki aikin Allah ya ba ma sababi ya ɗauki aikin eh, almusabbibu ya ba ma asabab idan mutum ya yi haka shine ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan shirka ce ga Allah tabaaraka wa ta'ala fa shirku an ya'tamida alaiha wa yatma inna ilaiha shirka ita ce mutum ya dogara da sababi sannan kuma ya zamanto ya natsu da sababin ya dogara ba zai samu lafiya ba sai ya sha wannan magani sannan kuma ya samu nutsuwa maganin nan a dalilin sai warke to wadan haramun ne wanda in ka lura mutane da yawa an shiga hadari galibin jama'a bai da tawakkalin su akan magani ba Allah ba wanda abinda ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa kenan wa ya'taqidu annaha bi zatiha muhassilatun lil maqsud musulmi a wayi gari yana kudurta cewa magani shike samar masa abinda ake nema wato na waraka sai ce fa huwa mu'ridun anis sababi laha ya kauda kai ga ainihin wato wanda ke sababin eh, maganin wa yaj'alu nazarahu waltifatahu maksuran alaiha baya tunanin cewa akwai wani wanda ya sa tasiri wa maganin shi maganin kadai ya dauka ya bashi lafiya baya mayar da wato warakar da ya samu ga wanda ya halicci maganin kuma wanda ya tsara maganin ya bashi tasiri don haka kenan aikin yana da kyau ka yarda da magani sannan kuma haramun ne ka dogara ga shi wannan maganin yace wa qiyamun biha wa ada'in li haqqi al-ubudiyyah fiha wa inzalaha manazilaha fa hadha al-iltifat ubudiyyah wa tauhid yace wa amma in iltafata ilaiha iltifata imtisali amma misali lokacin da rashin lafiya same ka sai kawai ga na magani me yasa zaka sha magani saboda manzon Allah ya karantar ah, habbai sun sha addinin musulunci bai hana ba kuma in aka sha za a samu lafiya saboda haka sai ka nemi maganin nan ka sha saboda in ka sha maganin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya albarka da dama a dalilin haka kana samun lafiya a dalilin ka samu lafiya a dalilin samun lafiyanka ƴaƴanka za su samu abin da za su ci a gida don in ka mutu sun shiga wani hali matanka za su samu rufin asiri makwabtanka za su amfana da kai duk a dalilin ka samu lafiya in ka samu lafiya likitan da ya baka maganin shi ma Allah zai rubuta mishi nashi kaso na lada wanda ya zauna ya tsara maganin in dai musulmi ne don ka'idar samun lada a lahira kenan shi ma yana da nashi kaso na lada kaga duka ibada ce ake yi kowa yana samun kaso na alheri sai sai ka tuna ya kamata in sha magani saboda abubuwan nan da yawa sai ka magani sai ka sha ibn qayyim yace wa qiyamha wa ada'il li haqqil ubudiyyati fiha ka sha magani saboda tsaye da hakkoki na ibada da ke tare da magani wa inzaliha manazilaha fa hadha fa hadha al-iltifat komawa da kai kasha maganin nan ya ce ubudiyatun tauhid bautar Allah ke kuma kana ta Allah ne ah, iz lam yashgalhu an al-iltifati ila al-musabbib duk eh, tunda an samu lokacin da ka koma ka sha maganin maganin nan bai raba ka da tunanin Allah shi ya warkar da kai ba ba shi maganin ba wa amma mahauha an ta kuna asbaban yace to misali ka ce kai kuma baka yarda akwai sababi ba a duniya baka yarda akwai sababi ba don maganar kashi biyu ne ka yarda akwai sababi amma kar ka dogara da sababin ka dogara da mai sababin sannan kuma illa ta biyu ka ƙi yarda ma akwai sababi don akwai mutumin da bai yarda ma akwai sababi ba saboda haka zai zauna haka ba ruwansa da shan magani Allah zai warkar shi yana zaune kawai Allah ya warkar Shi shine ibnu qayyim jawziya yace wanda ya shafe la'akari da sababi ya goge shi ya ce bai yarda akwai sababi ba faƙaduhun fil aqli wal hissi wal fitra wannan yana da rauni yana da illa ta kwakwalwansa sannan ma a al'adance da an ga mutum aka cewa da ya ce shi bai shan magani a cewa wannan kan da sauran shi ba zai sha magani ba to ko zai mutu ko saboda duk wani mai hankali ya san magani yana da amfani ga dan adam eh, ibnul qayyim yace fa in a'raba anha bil kulli kulliya idan mutum ya kau da kai ga sababi gaba daya kamar misali ya ce babu ruwansa da sababi babu ruwansa da shan magani ce kana zalika qadhan fi shar'i nan ma yana zama illa kamar yana aibanta shari'ar Allah ne saboda shari'ar musulunci ta ta, ta yi bayanin asha Ah, wa ibtalan lahu kamar yana fada ne da addinin Allah idan yace shi ba zai sha ba wa haqiqatu tawakkul don haka ibnu qayyim jawziya yace abinda ake ce ma tawakkali ga Allah hakikaninsa na daya alqiyamu bil asbab ka tsai da sabubba ka tsayi da sabubba idan an ce ka tsayi da sabubba ana nufin ka yarda akwai hanyar cimma bukata hanyar cimma bukata ita ce ake nufi sababi kamar misali ta wajen rashin lafiya wace hanya ce za ka bi ka cimma bukatar ka magani ko to wannan shi ake cewa a sabab na ɗaya in kana son ka zama mai tawakkali na haƙiƙa ga Allah ya zama zamanto an same ka ka yarda akwai sababi kenan ka yarda za a sha magani na biyu wal i'timadu bil qalbi ala musabbib zuciyarka kar ta dogara ga wannan magani zuciyarka ya zama to ta dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wa'tiqadu annaha bi yadihi ka yarda maganin na hannun Allah fa in sha'a mana'aha iktida'aha mana'aha iktida'aha in Allah ya ga dama zai hana maganin yayi tasirin da aka san maganin yana yi wa in sha'a ja'alaha muktabiyatun li biddi ahkamiha in Allah ya ga dama zai canza tsarin da ɗan adam ya san wannan maganin aka san shi da shi kamar misali kai ka sani in mutum ya ɗebi ruwa ya sha zai samu lafiya ko Allah ya ga dama in ka ɗebi ruwa ka sha sai ka mutu kaga Allah yana iya canza ma yanda dan adam ya san cewa sababi yake eh, kai ka sani idan an hau mota za ta kai mutum inda yake bukata eh, kuma motar idan an hau sai Allah ya canza manufarta sai ta kashe mutumin a maimakon ta biya mar bukata sai ta kashe shi saboda haka Allah shine wanda yake tasiri masabubba amma sababi shi kadai bai da tasiri wato kafin ka zamanto mai cikakken tawakkali ga Allah dole sai ka yarda da wannan nan ah, sai ya ce ta mutawakkil wanda ya kadaita Allah ya dogara ga Allah ya tafi ila sabab baya waigawa ga sabubba wato zai yi amfani da su amma baya ma daukar cewa ah, sababin nan a dalilinsa mutum yake samun sauki don haka shi idan aka bashi magani wannan magani na ciwon kai ne da ce an tabbatar yana maganin ciwon a bai ba wannan tambaya ya dauka maganin ciwon kai to alhamdulillah ya sha saboda ya sani da maganin da aka yi shi a Najeriya da wanda aka yi shi a Turai da wanda aka yi shi a ƙasar Amurka su basu da tasiri sai da izinin Allah don haka kenan da wato dogaransa yana ga ainihin almusabbibu la ala sababi yana ya dogara ne ga wanda yayi sababin ba ba ba wato shi kansa sababin ba yani annahu la yatma'innu ilaiha wa la yarjuha wa la yakhafuha baya fatan ya cimma wani alheri ba saboda an ce magani kaza ne bai dame shi ba sannan kuma baya tsoro wannan magani zai iya masa illa saboda an ce maganin kasan waje ne matukar ba an samu shaida ba ne a kai saboda ya san cewa tasirin maganin yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala falayar yarkanu ilaiha wala yaltafitu ilaiha bi ma'ana annahu la yusqituha ba zai ki amfani da magani ba wala yuhmiluha wa yulgiha zai iya zai amfani da magani kaga kenan bai yi jifa da shi ba amma kuma bai dogara da maganin ba bal yakunu qa'iman biha multafitan ilaiha naziran ila musabbibiha da zaran bukata ta taso idan tafiya ce ta same shi zai je Kano ya san Allah zai kai mutum Kano amma Allah ya sa sababin zuwa Kano me sababin zuwa Kano shine ka hau hanya ko akwai abubuwan da za su sauwake ma tafiya zuwa Kano keke ne mashin ne amalanke ne jaki ne ko to sai yace tunda zan tafi Kano barin je tashan mota kaga ya dau hanyar sababi to amma zuciyarsa ba ta kan motan tana ga Allah saboda haka ko da jaki ne ya samu shi bai da kare zuciya saboda ya san dai Allah shi zai kai mutum Kano ba abin hawan da ka hau ba ko dan kana iya a hawa abin hawa mai gudun tsiya ya zamanto eh, ka tafi karfi karfi ka mutu ka isa Kaduna shi kuwa mai jakin nan bayan kwana bakwai ya isa Kano da kai wanda ya hau mota waye ya ci riba tafiya wanda ya tafi Kano a bayan kwana bakwai ya ci riba wannan ko da ya mutu bayan awa ɗaya ko awa biyu da tashi saboda haka buƙatar ka ita ce sababi sannan dogaronka ka sababi wanda ita ce aqida ta hala sunna wal jama'a rashin hakan shi yake zama na kasu ga aqidar mutum abinda munafikai suke faɗa da waɗannan ba su bar gari ba da ba su mutu ba me ake nuna maka anan munafiki ya ɗauka mutuwa tana ga yaki yaƙi babu shakka sababi ne ba shi ne almusabbib ba sau da yawa mutum kan tafi yaƙi ya dawo da ransa saboda haka yaƙi sababi ne na mutuwa amma ba shi ne ainihin mai sababin mutuwan ba zan haka shi munafiki da kuma kafiri yana ganin a'a bai dogara da wani Allah ba wanda duk ya kai kansa yaƙi to ya kai kanshi mutuwa saboda haka yasa suke cewa da ba su je yaƙi ba da ba su mutu ba kaga kenan ba su yarda ma akwai tasirin Allah ta wajen ɗaukar ran bawa bawa ba ko da a ce akwai yakin Allah ya sa muna fahimta wannan dalili ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada mu yi koyi da su saboda faɗan magana kamar kwace hakkin Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah shi yake da iko wato wani abu ne wanda ya shafi ilimi na kaddara Allah shi yake da ikon sarrafa al'amura amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sabubba wannan ita ce aqidar ahlus sunna Allah ke kashewa Allah ke rayawa amma Allah ya sa sababin yadda za a samu rai Allah ya sa sababin yadda za a samu mutuwa Allah ya sa mun gane to kada ka dogara da sababin ka dogara da almusabbib sannan kuma kada ka yi watsi da shi kansa sababi wannan dalili yasa ibn qayyim al-jawzi yayi magana mai tsawo a cikin littafin nasa da ake kira uh, madarijus salikin yana fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yace wa qad jama'a nabiyyu baina hazaini aslain annabi ya hada asali guda biyu din cikin hadisin nan guda wato ki amfani da sabadu shi ne yace ihris ala ma yanfa'uka manzo Allah yace ka dage kayi kokarin neman abin da zai amfani ka a duniya da lahira ai an san Allah ke ciyarwa Allah ke shayarwa ko amma me yasa za mu tashi mu je mu nemi aiki sana'a mun san Allah zai ciyar da mu ko da ba mu je mun kama aikin ba me yasa muke aikin saboda idan ka ki zuwa aikin ka ce Allah ya ciyar da kai kayi watsi da sababi Allah ya sa mun gane manzon Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka ka dage kai kokari wajen neman abin da zai amfane ka kenan kayi riko da sababi amma kuma duk da haka manzon Allah sai ce wasta in billah in ka rike sababin kai ta neman taimakon Allah saboda ba shar'i bane sababin da ka rike ya baka abin da kake nema ba shar'i bane don kana da ƙarfi shikenan kawai ka dauki fatanya ka shiga daji zaka je gona a ce ka fi kowa noma a gari haka ne ko ashe don rike da sababi baya zama wani dalili na cewa zaka cimma bukatarka wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasta'in billah ka rika neman taimakon Allah kuma dan kaga wani bai samu ba manzon Allah ya ce wala ta'jaz kar wannan yasa ka gaza saboda dama ba wai sababin da ka rike ne yake ba wa mutum ba zaka samu wani da shigansa harka na tuki sai Allah ya buɗa mai wani da shigansa harka ta noma sai Allah ya sa mai albarka amma kafin ya shiga akwai wanda ya fi shekara hamsin yana noma a garin Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa bashi buhu goma a shekara ba don haka don wani bai samu ba kar ya zamanto zai zama da dalilin da zai sa kai ka gaza ma wannan hanyar da ka rike na cimma bukatar ka ah, sannan sai ya ce masa idan ka gama kokari dama manomi ana bukatar ya zama yana da gona to ka nema manomi ana bukatar ya zama yana da fatanya ka nema manomi ya kamata a ce yana tafiya noman kana zuwa kana yi ya kamata a ce ka tsebi iri ka tafi da shi gona duk ka amma bayan an gama gaba ɗaya sai gonar ba ta yi amfani ba manzo Allah ya ce wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza bayan ka gama duk abin da ake son ka yi sai wani abu mara kyau ya sake to karka ce da a ce na hada da tiraktoci ne na gwamnati ai kaga gonar da bata lalace ba da a ce takin nan na kasar waje na nemo da a ce na hada da taki irin na juji da sauransu da a ce to wannan kalmar da a ce din bala'i ne gare saboda dai asarar ta riga ta faru ko ka dai riga ka yi asaran amfanin gonanka kuma wannan kalma ta da a ce kaza da a ce kaza ba za ta gyara ba saboda haka manzon Allah yake umurtan musulmi yayi riko da sababi wal isti'anatu bil musabbib amma taimakon ya nema wajen al musabbib wanda shine Allah haka shekul islam ibn taimiyya ya yi magana mai tsawo a cikin littafin al-istiqama mujallar na farko shafi na 176 yana cewa fal asbabul lati min al-ibadi sababi yana gabawa bal wa min ghairihim laysat mujibatin wato sababi gaba daya ba tilas bane ya biya maka bukata la li amri dunya ko da ta al'amarin duniya wala li amrin akhira kuma ko da ta al'amari na lahira sababi kadai baya sa ka cimma wata bukatar ka ta duniya ko kuma ta lahira shi kadai ba zai yi ba kuma hatta ayyuka na, na al'amura na addini kamar misali wanda kaga yana sallah ana azumi ana zakka me ake yi ana kokari ne a samu lahira ko to don kana sallah kowane dare don kana azumi a kullum babu fashi don kana fidda zakka don kai ne mutumin da ya fi ibada a garin waɗannan sabubba duk ka rike ba sharaɗi ba ne a lahira ka shiga aljanna don sababi kawai ka rike akwai mai sababin shine Allah don haka lokacin da kake sallar sai kuma ka koma ga Allah Allah wannan sallar ka karba don baka tabbata ba ko Allah ya karba ba sharadi bane don kai sallar kuma Allah ya karba ah, haka nan kuma ba sharadi bane don kai azumin Allah ya karba saboda haka idan kai aiki na duniya ko na lahira zuciyarka ya zama to ta ta'allaka ne ga Allah ba abinda shekul islam ibn tamiya yake faɗa la li amri dunya wa la li amri akhirah bal kad yakunu la budda minha na'am dole sai an yi kafin a samu don dole ka tashi kai sana'a kafin ka samu kuɗi dole ne sannan in ne dole ka tashi kai aiki kafin ka samu lada kaga kenan baka isa ka ce ni barin zauna uh, kawai ba ruwa na da sallah da azumi a lahira kuma sai shiga aljanna ba zai yi ba don Allah ya shar'anta amfani da sababi sababin samun lahira shine sallan azumin zakan ayyukan kwarai don haka in ka ce ba za ka bi sababi ba ka bata sannan in ka bi sababin ka dogara da sababin nan ma ka bata kaga abubuwa guda biyu dinnan don haka manzon Allah duk ya karantar da mu cikin hadisi guda eh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah Eh, kai ta kokari <clears throat> neman abin da zai amfane ka nan duniya ko lahira amma ya zamanto taimakon kana nema ne wajen Allah wa min umurin ukhra min fadlillahi wa rahmatihi kharija an qudratil abdi wa min samma mujibun illa mashi'atullah fama sha kana wa ma lam yasha lam yakun don haka shekul islam ya ce karshen al'amari dangane da aqida ta ahlus sunna ta sashin kaddara shine musulmi ya sa a zuciyansa babu wani abu da ke iya aukuwa sai da yardan Allah sai da izinin Allah abinda Allah ya yi izini shi yake aukuwa abinda Allah bai izinin sa ba wallahi ba zai auku ba zaka samu wasu sun yi riko da wannan sababi sun ci sa'a wasu kuma sun yi riko da sababin ba su ci sa'a ba wannan shi yake nuna maka cewa ashe ba sababin bane yake ba wa dan adam don haka yake magana akai yana cewa fa ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun wa kullu zalika qad bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka cikin majmu'u fatawa mujallal na 8 shafi na 70 Shekul Islam ya ce majarradul asbabi sababi kadai don ka rike shi la yujibu husulan musabbab baya samar maka abin da kake nema al musabbab abin da aka sababta fa innal matara ya bada misali yace misali ruwan sama ya sauko idza nazala bayan ruwan sama ya sauko wa bazaral habba manomi ya tafi gona yayi huda ya zuba wato iri ya shuka shekul islam yace lam yakun zalika kafiyan fi husulin nabati duk da haka dai ba a gama aikin da zai sa wannan irin ya fitar da amfani ba saboda abubuwan suna da yawa akwai wanda kai ne za ka yi akwai wanda kuma wasu abubuwa ne daban can suke yi a Allah ke sarrafawa wanda kai baka ma sani ba iyaka kai kana ganin ka iya noma ka tafi ka wuni a gona ka yi ta huda ko ko ka yi ta kartan kasa ko ko ka ɗebo taki ka zuba ko ko ka nemo tiraktoci ko ka tafila ko manoma an maka aiki to ka yi naka da ka binne kwayar ka tafi me ke faruwa da kwayan a karkashin kasa baka sani ba akwai abubuwa da yawa wanda kai kanka ka san abin da ka kai gona matacce ne domin masarar da ka ɗauko ba mamaki ta shekara goma a buhu tana ajiye kaga matacce ya ce ka ɗauki matacce ka je ka binne sai ka dawo gida kana haba takin da na sa a gonan nan bana dole a samu amfani mai kyau ka binne matacce kana cewa takin zai baka mai rai shine ce don ka shuka ka gama duk abin da za ka yi laisa kafiyan fi husulin nabati bal labudda mai rihin murabbiya dole sai an samu iskar da za ta ringa kada guri domin shi Allah tabaraka wa ta'ala idan zai yi halitta akwai gwargwadon zafi da ake bukata halittar ta samu temperature na wannan kwayan da ka binne a gurin temperature sai ya zamanto yana da zafi daidai kima in ya dara kwayar za ta kone in ka tona ya ganta ai ta babbake eh, in ya gaza wannan kwayar ba za ta samu abin da take nema ba saboda haka ba za ta girma da wuri ba ba mamaki a yi wata biyar kana ta zuwa ana noma da kyar sannan kaga ta fito saboda ba ta samu abin da take bukata na iska na ruwa eh, da abubuwan sinadarin da ke iya sanya ta har ta fitar da shukan ita kanta ba eh, shekul islam ya ce wala budda min sarfil intifa'i sannan kuma bayan duka bukatu sun samu duk abin da ake nema game da shuka ta fito an samu to sannan kuma dole sai an nemi abinda ake cewa sarful intifa sai an magance fitinan da ke iya hana ta kuma tsira ka yi ƙoƙarin kawo abinda zai taimaka mata ta tsiro ko to sai kuma ka yi ƙoƙarin hana duk abin da zai iya ta fita don haka dole sai ka nemo mai gadin gonan ko ka daura dodon gona ko a kawo tarko a kafa ko kana ta tsaro kenan aiki ya same ka saboda haka bayan ma ta fito akwai bukatar ka kare ta daga abubuwan da za su iya zama illa gare ta sai ka sa mata magani wanda ke hana cututtuka da dama wato kafin shukan ya fito har yayi amfani a ci abubuwan suna da yawa don haka in dan adam yace zai dogara da sababi ya halaka saboda sababin ba guda ɗaya bane inji shekul islam ce wanne zaka dogara da shi wanne ne ba zaka dogara da shi ba wa zawadul mawani wa kullu zalika bi qada'illahi wa qadarihi ah, yana cewa fala budda min tamami shurut kafin bukatar dan adam ya cin mata wato shi dan adam ya cin mata dole sai ya zamanto sharuddan cimma wannan bukatan sun cika wa zawalul mawani sannan kuma ya zamanto abubuwan hana a samu cimma bukatan duka an kawar da su to wanda zai iya wannan aiki ba dan adam bane Allah ne kadai shi yasa manzon Allah ya ce wallahi duk kokarin da kake yi in billahi ka rika neman taimakon Allah kawai saboda kokarin naka takaitacce ne sannan wannan kokarin naka ba zai samar maka kai abin da kake neman ba amma in ka hada da Allah to shi Allah ya san abin da ka sani da ma wanda baka sani ba sai ya baka gudunmawar sai ya baka taimakon ka nan da nan sai ka ga an cimma bukata in ka duba sharhu riyadus salihin littafin ibnu al-usaymin rahimahullahu ta'ala mujallar na uku shafi na 98 ibnu usaimin ya ce ya'ani ba da an taharis abinda manzon Allah yake nufi bayan kayi kokari wa tabzulul juhuda ka bayar da duk iya kokarin da ake son a ce mutum ya bayar ta wajen cimma bukatar ka wa tasta'inu billahi sannan kana neman taimakon Allah wa tamir kuma ka ci gaba domin abin da ke faruwa kenan ake samu na ta wajen aqida wanda zai yi watsi da sababi ya koma dogaro da almusabbib uh, mutum ya yi watsi da sababi ya koma dogaro da almusabbib ne Allah Allah zai bani don haka babu ruwa na da amfani da sababi sai ka yi kokari ka dage wajen neman sababin da zai baka tsaro idan ka nemi sababin da zai baka tsaro to sannan kuma sai ka dinga addu'a Allah ya sa wannan abu a cin sara akai wa tastamiyar thumma yakhruju al-amru ala khilafi ma turi bayan ka gama kokarin ka sai kuma al'amarin ya zamanto sakamakon da aka samu ba wanda kake so bane ibn al-usaymin ya ce walakin Allah azza wa jalla galibun ala amrihi yana cewa fala taqul law anni fa'alta lakana kaza wa kaza ka gama kokarin ka sai zama abin da kake nema baka samu ba to karka ce dan ban yi kaza bane a'a iyakan naka kai bi anna hadha amrun fawqa iradatika abin da ya faru ya wuce iyawanka eh, don haka wauta ne mutum ya ki amfani da sababi kamar misali kana karatu kana neman ilimi kai dan makaranta ne sai kana neman malamai su baka an da zaka ci jarabawa saboda haka idan aka baka addu'an cin jarabawa lokacin jarabawa ya yi sauran ɗalibai suna ta karatu shi sai kwanta yana bacci ai malam wane ya ban wani lani hasbunallahu wa ni'mal wakil yaya za ka ni jarabawa karatu lokacin da kake karatu na ko manzo Allah kar karka dogara da karatun nakan in billah ka nemi taimakon Allah don haka kenan za ka yi karatun kuma ya zama ka hada da addu'a bayan ka gama dagewa ka yi karatun ka hada da addu'a sai zamanto aka fito da sakamako ka fadi. sai karkace lau an ni fa'altu kaza wa kaza magana ta kare wannan al'amari ne na Allah saboda cewar wane ya ci karka yi mamaki ma ba ilimin mutum bane ana iya sanya masu makin a sa wani ba kauye wanda ba shi da ilimi don haka sai kai sa'a takardanka ta faɗo hannunsa sai baka maki ɗari shi bai ma san yanda ake ba da makin ɗarin ba sai ba kai a ce ai duk garin nan ba mai ilimin wane ba san cewa wani ba ƙauye ne mai ba da makin ya yi kuskure ya rubuta mur maki ɗari ba shi jahili ne saboda haka hanyoyin samun gasunan da yawa amma dogaro da Allah shine mafi muhimmanci فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله don haka dan adam idan ya bayar da iya kokarin da zai bayar وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله ya kasance ka yi iya ƙoƙarin da za ka yi Ah, sai ya zamanto al'amura kuma suka canza bayan da kake so ba abin da ya same ka a wannan lokaci sai ka mayar da al'amarinka ga Allah tabaraka wa ta'ala li'annahu fa'ala ma yaqdiru alaihi ah, ma yaqdiru alaihi ma eh, abinda ya iya shine wanda ya aikata wanda bai iya ba bai aikata ba wancan kuma aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala sai dai akwai mushkiloli game da amfani da kalmar lau wato dadai wannan kalma malamai sun yi magana sosai a kanta dalili kuwa saboda an samu ayoyin alkur'ani haka kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo da bayanin da kuma ya saba wannan ka'idan wato an samu ayar da ta zo da maganar dadai kuma an samu shi kansa Allah ya taba cewa dadai gashi kuma a wannan hadisi na Abu Huraira ya ce kada kai amfani da wannan wayi an saba ka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza karka ce dadai nayi kaza amma shi kansa manzon Allah ya taba faɗa don haka yasa aka samu mushkila wanda yake bukatar ka gane ba kowace kalmar dadai ne take zama laifi ba yanda Allah madaukake ya faɗa cikin wannan aya ta suratu Ali Imran ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina kafaru da ake cewa law kanu na ma matu wa ma kutilu na'am law nan da yazo cikin wannan aya ba kowace kalma ta launi take zama laifi ba abinda zai baka misali da wannan shine labarin da yake sahihul bukhari كتاب حديث الأنبياء باب حديث الخبر مع موسى عليهما السلام هذا صحيح البخاري حديث ندبو أكد دريبيو دا إشيرين حديث أبي بن كعب دكما عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يبادى الأباري يتي أن نبي أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل وترانا النبي موسى يا ميكي yana wa banu isra'ila jawabi Fasu ila ayyun nasi a'lam sai aka yi wa annabi Musa alaihi salamu tambaya a duniyan nan wani mutum ne ya fi ilimi faƙala sai annabi Musa alaihi salam ya ce ana ni ne kaga annabi Musa ya faɗi gaskiya ne saboda shi a sanin sa babu wanda ya fi shi ilimi ba kuskure ba ne ya ce ni ne na fi ilimi yana jawabi ne aka ce wa ya fi ilimi a duniya sai ce ni fa ballahu alaihi Allah kuma sai masa faɗa ya ce a kayi kuskure islam ya rudda ilma ilaihi dalili ko ba wai saboda ya fi ilimin ba ne. amma rashin mayar da ilimin ga Allah Ta baraka wa ta'ala na'am kana da ilimi <clears throat> amma kuma ilimin Allah ya fi naka don ku shi ya baka don haka ko da kana da ilimi ko da ka fi kowa ilimi aka ce wane wa yake da ilimi ka ce to Allah shi yafi sanin wa yafi ilimi ah, kenan ko da kai ne mafi ilimin Allah ke gaya wa annabi Musa alaihi salam fa qala lahu bala annabi Musa alaihi salam Allah madaukake ya ce masa ba kai kafi ilimi ba sai ya ce to yaya zan yi ay rabbi wa malli bihi ko wata riwaya ce ay rabbi wa kaifa li bihi ta ya za a yi in samu haduwa da wannan mutumin da aka ce ya fi ni ilimi don Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa li abdin bi majma'il Bahraini huwa a'lamu minka ina da wani bawa bawan nan yana wurin da tekuna biyu koguna biyu suka haɗe mahaɗan koguna guda biyu Allah bai faɗa mana wace ƙasa bace abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani kenan wannan bawan yana wata ƙasa ƙasan tana daidai inda wasu koguna guda biyu suka haɗe rafi biyu sun zo sun haɗe to daidai gurin akwai wani bawa na kuwa a'lamu minka ya fi ka ilimi Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce to ya Allah ya za a yi in samu damar ganin wannan bawan naka me ya bukatar annabi Musa alaihi salam shine ya samu ilimi ka duba kissa ce wacce manzon Allah ya bayar labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda yake kunshe da darussa masu yawan gaske daga cikin darussan tun da annabin Allah zai tafi neman ilimi akwai malamin da aka cire masa wannan aiki ya gwada maka babu malamin da zai ce yau ya koshi da ilimi babu shi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya ma annabi Musa annabi Musa ya ce to ya za a yi hadu da shi sai Allah ya ce masa ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi miktalin ka dauki kifi ka sa a kwando ka yi ta tafiya haisu ma faqatal huta fa huwa samma shi ma an bashi sababi in Allah ya ga dama zai ce je ka kai ta tafiya zaka ga wurin amma sai aka samar sababin ganin malamin da yake so ya karatu gunshi ya nemo kifi ya sa a kwando inda kifin ya bata magana ta gama. yake da haka kai dai ka sa kifi a cikin kwando kifi kuma ba a ce maka mai rai matacce sai ka zama mai guduwun Eh, kana ce Allah kifin mai rai an ce mai rai to kifin karfasa an ce kifin to wani iri na wani gari to irin wannan tambaya shine banu Isra'ila suka yi har Allah ya halaka su idan Allah ya ce yi kaza abin da ya zo fahimtar ka shi zaka yi kawai saboda Allah yana hukunci ne da fahimtar dan adam ya fi ka sanin kwakwalwarka don haka lokacin da zai baka umarni ya bada da umarnin ne daidai abin da kwakwalwarka za ta fahimta ce ka ɗauki kifi ka sa a kwando yi ta tafiya inda kifin ya bace nan malamin yake annabi Musa ya ce an gama shi baya da dogon tambaya ya dauko kifi ya sa a kwando ya dauko yaro kai zo mu tafi saboda ba shi kadai kamata a ce ya samu ilimin ba manzon Allah ya ce wa akhadha hutan faj'alahu fi miktalin ya dauki kifi ya sa a cikin kwando sun man talaka huwa wa fatahu yusha bin nun sannan da shi da annabi yusha bin nun suka kama tafiya za su tafi neman ilimi hatta idan aka yi sakhra sun taho wani falalin dutse wa ba kuma sai suka dora kawunan su wato za su dan huta wani dutse wanda ke mai fadi da ke tafiyar ana yi ne a gefen kogi farafa Musa wa butarabal hutu farakada Musa wa butarabal hutu annabi Musa ya kishin gida bacci ya dauke shi kifi kuma Allah ya sa masa rai don haka kifin nan sai ya tsalle fakaraja ya fada fasa kafa fil bahari ya fada cikin wannan kogi fattakhadha sabilahu fil bahari saraba fa amsaka Allahu anil huti Eh, eh, jiriyatal ma'i duka inda kifin nan bi a cikin ruwan sai Allah ya tsare wurin ya zama to Allah ya sandarar da shi kamar da kake ganin jirgin sama yana tafiya a sama hayakinsa yana sandarewa ko to haka nan inda duk kifin nan bi a cikin kogin sai Allah ya sandarar da wannan hanyar ga ta ana gani wato eh, abin mamaki wanda zai zauna a zuciyarka zai zauna a kwakwalwarka ba za ka taɓa mance shi ba saboda baka taɓa gani ba fasara misal tsaki ya zama to hanyar kifin kamar wani windo kamar hanya ce windo ce wato inda kifin ya ratsa yamshi yamshiya ne bayan kifin nan ya fada ruwa ya tafiya shi su kuma annabi Musa da annabi yusha suka farka daga bacci suka kama tafiya abin su baqiyata lailatihima wa yawmahuma suka kwana suka ni. wato bayan wannan hutawar da suka yi hatta idza kana min al-gadi washe gari kenan bayan sun kwana sun wuni qala li fatahu sannan sai yake tambayan yaron nasa wanda Allah ya ba mu labari cikin suratul isra daga aya ta 62 me yace masa falan falamma jawaza qala li fatahu jawaza قال ma jawaza lokacin da suka wato sun riga sun ƙetara wannan gurin da suka huta inda kifi ya bace wato sun ƙetara wurin da Allah ya ce za su samu malami annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce lokacin da suka ƙetara wa lam Musa nasaba hatta jawaza haisu mara hulla in ji annabi Muhammad ya ce annabi Musa bai ji iya batun da aka fito tafiyan nan sai da suka wuce inda Allah ya yi umarni a tsaya me yake gaya maka me yake karantar da kai wato babu lokacin da ɗan adam yake hasaran aiki sai lokacin da yake ganin yayi gwaninta wato daga lokacin da ka wuce abin da Allah ya ce ka yi daga wannan lokaci aka daina rubuta maka lada saboda aka aikin banza kake misali an ce ka yi sallah raka'a hudu to matukar kana raka'a ta daya lada ake rubuta na biyu lada ne na uku lada ne na hudu lada ne sai liman ya wuce raka'a na biyar sai mala'iku su rufe takardar magana ta kare yanzu malam ya wuce inda aka ce daya kaga kenan ba shi da lada to lokacin da duk kake ibada Allah yana baka lada annabi Musa yana ta tafiya bai gaji ba saboda tafiyar neman ilimi ne tafiyar neman ilimi ibada ce don haka yasa bai gaji ba yana ta tafiya amma da ya wuce iyakan gurin sai ji gajiya ta kama shi saboda lokacin wahala kawai yake don Allah madaukaki ya gaya masa zaka tarar da shi a wurin da kifi ya bata eh, laifin wa laifin annabi Musa alaihi salam an ce inda kifi ya bata ya kamata idon ka yana kan ina yana kan kifi safe rana yamma kun yi bacci kun farka da kai da yaron ba wanda ya duba kun tafi ka kama tafiya don haka ba laifin Allah bane laifin su ne da ba su duba uh, kuma annabawa ba sa cin abinci da yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace fantalaka yamshiyani baqiyata lailatihima wa yawmahuma sun kwana sun wuni wai sanda da Musa yace ce kai da kallaki na safari na haza nasaba yanzu dai kan mun gaji walam yajid Musa nasaba hatta jawaza haisu amarahu Allah ta'ala lokacin ne sai yace ce ma fa qala li fatahu qala ara'aita iz awayna ila sahrati Allah ma'a lokacin da suka wuce daidai wannan guri annabi Musa ya ji gajiya ya ce ma yaro kawo abinci atina gaza'ana daana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala sai annabi Yusha ya ce ra'aita id awaina ila sakhara kaga lokacin nan da muka koma ga wannan falalin dutse wato lokacin da muka huta a kansa fa inni nasitul huta na manta kifin ai wa ma ansanihu illa shaytanu an azkurahu babu wanda yasa na manta ku banda shedan shedan ya mantar da ni kada in tuna jingina mantuwa ga dan yana daga cikin ladabi na mutanen kwarai kamar yadda ya tabbata a cikin waɗannan ayoyi annabin Allah yana jingina mantuwa ga shedan duk da cewa waye mai sababin mantuwan shine Allah saboda haka ake jingina alkhairi ga Allah kai tsaye amma sharri ba a jingina shi ga Allah kai tsaye sai dai a jingina shi ga sababi misali idan ka sha magani ka warke ba za ka ce fanadol ya warkar da ni ba ka ce Allah ya ban lafiya saboda sauki alkhairi ne amma in ka manta fa ba za ka ce Allah ya sa na manta ba duk da cewa Allah shi ne ya yi sababi ai mantuwa tana da sababi ko to sai ka jingina mantuwan ga sababi ba za ka jingina mantuwan ga mai sababi ba me dalili saboda ladabi ga Allah kuma saboda akwai abin da kai baka sani ba shi Allah tabaraka wata'ala duk hukuncin da ya mabawa alkhairi ne amma saboda gajartan ilimin bawa ba za ka iya gane wannan Umar ba don haka yasa ake son kada ka jingina wannan sharri ga Allah saboda ilimin ka gajere ne takaitacce ne baka san illar da ke tattare da wannan yin hakan ba saboda haka yasa annabi ya yake cewa wa ma ansanihu illa shaytanu an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba lalle ina tunawa na ga lokacin da kifin da ya fito daga kwando ina gani ya fada cikin kogi na tashi ina kallo ga hanyar da ya bi a kogin nan ban manta shi ba ajaban da ban mamaki kaga Allah ya sa hanyar da kifin ya bin ta sandare me yasa saboda kar annabi sha'u ya manta kifi ya fada kaga Allah ya ta musu ishara ga wurin an zo kun gane ana ta musu ishara ga wurin an zo inda za a samu malamin za a samu karatun amma kuma Allah tabaraka wataala ya riga ya hukunta wanda kamar yadda annabi sha'u yake cewa shedan yasa suka manta don haka yasa suka wahala kayan suka dawo baya to amma wahalar da suka yi nan kuma karka dauka ba su da lada saboda ba da gangan suka yi ba wato duka wahala da mutum ya samu ta wajen ibadar Allah akan hali na kuskure ko mantuwa Allah yana rubuta masa lada baya samun zunubi akai wace wahala ce take zama wahalar banza ita ce wahalar da mutum ya yi da gangan don haka illi man ya zarce raka'a ta biyar da gangan sallah ta baci in ji malaman sunna amma idan liman ya zarce raka'a ta biyar a halin kuskure idan sallah bata baci ba zai iya gyara ta to haka al'amarin yake matukar kayi abu a halin kuskure Allah madaukake yana baka lada akai annabi Musa alaihi salam kamar yadda manzon Allah ya bada labari yace fa kana lil saraban wa ajaba manzon Allah ya ce hanyar kifi ta zama daban eh, ta zama Allah ya sandare hanyar ga nan kamar wato inda kamar kamar wato inda ya zamanto kifin duk ya bi Allah ya sandare da shi zama kamar taga wato kamar window sai ya zama to annabi Musa da annabi Yusha ya zama su kuma suna ta mamaki me annabi Musa ya ce masa kala zalika ma kunna nabigi qala aranta zawal ma Musa alaihi salam ce zalika ma kunna nabgi kifi ya ya ce ya bata ce abinda muke nema kenan kifin ya bace ba wai a ganshi ba to zo mu tafi sai suka jiyo fartadda Allah ya ce suka jiyo ala asarihima akan sawayen su kasasa suna labari labari manzon Allah ya yace raja'a ya qussani atharahuma wanda aka ce bayan sun bar gurin sai da suka yi tafiyan kwana da yini ai kaga dole sai sun duba ina muka taka jiya ko to wannan shine fartadda ala asarihi ma qasasa suna maganar can muka bai ci a ba can bane ta ne kaga wahalar da aka sha dan dai a hadu da wannan malami a samu ilimi hatta intaha ya ila har ka dawo ga wannan falalin dutse fa idza rajulun musajjan bi sawbin sai ga wani mutum nan ya rufe kansa da mayafi sallama Musa annabi Musa ya masa sallama farar da alaihi ya mayar masa kaga wannan ya nuna maka sallaman nan ita ce dai hanyar gaisuwa hatta wajen annabawan Allah annabi Musa ya masa sallama ya mayar da sallama fa qala sai yace wa annabi bi ardika salam qala ana Musa ni ne Musa bai ce masa ni ne annabi Musa ba ka duba yadda annabawa suke da tawali'u malam Musa annabi Musa sheikh Musa ni ne Musa shi kuma sai ya ce masa Musa bani Isra'ila Musan da muka sani na banu Isra'ila kowane Musa don Musa suna da yawa shi ne Allah ya faɗa mana cewa fa wajada da abdan min ibadina da abdan min ibadina sai suka taras da wani bawa daga cikin bayinmu in ji Allah tabaraka wa ta'ala ba shi kadai bane ma bawan Allah suna nan da don kada in an gama zancen ka dauka al-khadir shine malamin da yake kowa ilimi duniya sai Allah ya datse magana eh, fa wajada abdan min ibadina shi ma al-khadir da ake maganar ya fi annabi Musa ilimi ba shi kadai bane bawa ne cikin bayinmu ya taras da wani bawa cikin bayinmu ka duba yadda Allah ke dora mu akan aƙida, dan ya gwada mana ga abin da ya kamata mu fahimta tattare da ilimi na Allah فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا من باشي ba duka bace ma don haka yasa rahama ta zo nukura mun bashi wata rahama daga cikin rahamar mu ba wai duka rahaman namu muka ɗiba muka bawa alkhadir ba wa allamnahu min ladunna ilma sannan mun sanar da shi wani dan ilimi daga ilimin mu muke da shi don haka waye mai ilimi shine Allah qala lahu musa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce to hal attabi'uka ka yadda in bi ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida kan cewar ka karantar da ni shiriya daga cikin ilimin da Allah ya baka wanda wannan yana nuna maka cewa ba daidai bane kawai ka ɗebi kaya ka tafi gari ka zo gidan malami ya fito daga cikin gida lafiya ai eh, na zo karatu haka kawai ba neman izini ba kaga annabi Musa sai da ya tambaye shi hal attabiuka ka da in bi ka sannan kuma idan za ka yi karatu gurin malamin sai ka gaya masa irin ilimin da kake nema ya karanta da kai don ba sharadi bane ya zama to abin da kake neman malamin yana da shi saboda shi ilimi baiwa ne Allah yana iya ba ma wani ilimin luga amma ba shi da ilimin tafsiri ko yana da ilimin tafsiri ba shi da ilimin hadisi ko yana da ilimin hadisi ya zamanto ba shi da ilimin tarihi ko yana da su duka amma ba fiqihu to kai kuma fiqihu kake nema daga garin ku shi yasa Allah Musa ya gaya ma an al-Khadir hal attabi'uka ala an tu'allimani bai yi shiru ba mimma ullimta rushda ilimin da nake so ka karantar da ni ilimi ne na shiriya saboda ta yi annabi al yana da ilimi ma na zaman duniya to amma shi annabi Musa dai ilimin da ya zo ma ilimi ne na shiriya kaga ya ayyana irin ilimin da yake so ya dauka sannan kuma ya nemi izini wajen malamin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kala na'am uh, lokacin da al ya tambaye tambayi annabi Musa Musa bani Isra'il sai ya ce na'am ataituka litu'allimani mimma ullimta rushida nazo ne saboda ka karantar da ni ilimi na shiriya daga cikin ilimin da Allah ya baka kala sai ya ce ya Musa ya ce masa ya kai Musa bari kaga kenan za a mai matashiya wanda ita ma ilimi ce za a masa matashiya matashiyan ita kanta ilimi ce dama ya rike ta da ya samu karatu inni ala ilmin min uh, inni ala ilmin min ilmin ka ganni ina da wani ilimi amma ilimin ba nawa bane daga cikin ilimi ne na Allah manihi Allah wanda Allah ya sanar da ni la ta'lamuhu wanda kai baka sani ba wa anta ala ilmin kai ma kana da ilimi min ilmin lahi daga cikin ilimin Allah allamaka hullahu wanda Allah ya sanar da kai la a'lamuhu wanda ni ban sani ba me wannan matashiyar take nufi ka koma gida kawai kai hakuri da wannan ilimin da Allah ya baka ilimin namu daban-daban ne kuma ba za mu taba samun kyautan da Allah ya ba mu wannan ba kyauta na daban naka daban a wannan baya nuna maka cewa wai mutum ya zauna kare tafi neman ilimi a'a ai kaga sai da ya tambaye shi da ya ce masa Musa ne sai ce Musa bani Isra'il saboda ya san wani Musan da ya ce masa eh Musan banu Isra'il ce to ai annabin Allah ne wannan ba wanda za a zauna karanta da shi ilimi bane ce kai ko ma kai aiki da ilimin nan da Allah ya baka tunda ba karamin mutum bane kai ni in yi aiki da nawa ilimin kaga ya san irin ilimin da Allah ya ba mu annabi Musa kenan me yasa ya sani saboda shi wancan malamin bai shahara ba amma adai Musa kuma ya shahara ba abin mamaki bane kaga mutum ya shahara duniya ta san malam wani alhali kuma ba shi yafi ilimi ba a garin da yake akwai ya fi shi ilimi baiwa ce Allah ya bashi na ya shahara wannan kuma Allah ya bashi baiwar yawan ilimi sannan kuma Allah ya hana shi yanda duniya za ta san shi don haka daukaka ba ta ta'allaka da shahara ba kamar yanda ilimi bai tsaya kan annabi Musa ba saboda duniya shi ta sani ba ta san annabi Alkhadir ba Ah, don haka sai ya riga ya san annabi Musa dan annabi Musa shahararre ne yace ka koma kai riko da ilimin ka amma annabi Musa sai yace hal attabi'uka kaga kenan dalibi ya kamata ya zama mai naciya ko Ke na ji bayanin ka amma ka yadda in bi ka din ko kuwa a'a wannan duk tambayar da kake ba ita nake so ka min ba ah, ka yarda in bi ka gafarta malam ko kuwa a'a kala sai ya ce masa innaka lan tastatiya ce ni dai sai dai ka bani damar in bi ka annabi alkadir ya ce masa innaka lan tastati a ma iya sabra kaga inda aka samu matsala ta biyu kenan tafiyan da nima ba za ka iya ba ilimin da za ka yi haƙuri wanda Allah ya baka yayi ma sannan in ka ce ma za ka bi ni tafiyar da nima ba ta wa. saboda halina daban da halinka daga ga tafiyar ba ta wa ko don haka da zai ma yi haƙuri da ya shi masa da amma annabi Musa yana da naciya kuma haka ya kamata ɗalibi ya zama ya ce masa ni dai ka yarda in bi ka zan yi kokari in ga nayi hakuri sai ya ce masa to nan kuma kai kuskure wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ya zaka kace zaka yi hakuri akan abin da baka ma samu labarin sa ba tukun ni da na san halina na san baka iya zama da ni ka ce zaka iya ya za a yi ka iya abin da baka san shi ba kaga daga lokacin ya fara ko kala sai ya ce masa sarta ne masa tajidu ne insha Allah sabira yace masa insha Allah zaka same ni mai hakuri ah, wala a'si laka amra kuma bazan saba maka wani umarni da zaka bani ba kenan duk inda aka ce wani ɗalibi ne to ya kamata ya zama mai ladabi da biyayya ko ashe dole malami a yi masa biyayya shi sa annabi Musa yake ce masa wala a'si laka amra bazan saba maka umarni ba za ka same ni mai hakuri me yasa aka ce eh, annabi Musa ya faɗi haka saboda lokacin da ka je neman ilimi wajen malami kar ka ɗauka malamin nan yanda yake da ilimin kuma yana da hali ah, nan ma wata baiwa ce daban ilimi yana zama daban kyautar aiki da ilimin shi ma kuma wata baiwa ce ba kowaye Allah yake hada masa biyun ba Allah ya baka ilimin ya kuma baka damar aiki da ilimin don haka a zauna lafiya da kai yana da wahala wani zaka samu yana da ilimin amma halinsa ko kafiri bai kai shi muni ba saboda haka ba shi da daɗin mu'amala wannan dalili yasa in kana son ilimin nashi to sai dai kai hakuri eh, karka ce wani mutumin banza ne yaushe zan zauna yi karatu Ni ka je nema matukar halinsa ba wai lalacewarsa ta sashin aƙida ba ne don malamai sun ce duk mutumin da sa ta ɓaci to ba a neman shiriya wurinsa ilimin da anai musa ya je nema yana cewa min ma'ullimta rushda ilimi ne na shiriyar Allah to tunda ilimi ne na shiriyar Allah ya kamata a samu malami da halayya na masu shiryar da bayan Allah idan ka tafi neman ilimin addini to ya kamata ka yi la'akari da halayya da kuma aƙida na malami babu babu shakka saboda in baka yi la'akari da sa ba karshen ta dora ka a mummunan hanya eh, amma don hali na zamantakewa wannan dole ne sai dai kai hakuri tunda halin ku ba zai zama ɗaya ba abin da kake so ba shine wani yake so ba za ka same ni mai hakuri kuma ba zan saba ka ba sai ce to tunda ka nace kala sai ya ce masa to tun da kana ce sai mun tafi tare to ga sharadi wanda ya kamata kuma dalibi ya sani ba yanda za a je gaban malami da nufin neman ilimi bai baka sharadi ba akwai sharadi abinda malamin ke so in ma ta sashin halayyanka ko ta sashin shi halayyansa saboda kowa ya san kanshi saboda haka yasa annabi al-khadir kafin ayi tafiyan ya bada sharadi wannan ya gwada maka malami ne da in da ba malami ne ba zai bada sharadi ba sai tafiyar ta an so mayanta sai ta baci nake kuskuren da aka samu kenan tun lokacin neman yanci a Najeriya ce ya kamata mu haɗa kai da kafirai mu samar da ƙasa guda eh, ya kamata ya kamata ya ka zo aka zauna ƙasa guda ba a yi sharaɗi ba rashin sharaɗin nan shi yasa har zuwa yau ba mu zaman lafiya amma sai ƙarya muke wa juna one nation eh, eh, eh, ƙasa guda in peace and unity to ina peace ina unity saboda babu wannan sharaɗi tun da aka sami yanci har zuwa yau babu ci gaba dalili saboda ka kawo wata jama'a mai wata al'ada mai wata addini zaka hada da wata jama'a mai wata al'ada mai wani addini ka ce wai an mai da su kansu ɗaya ka san ka haɗa ƙarya ka haɗa wuta da auduga ka ce a zauna lafiya ba zai yi ba amma da a ce lokacin da aka zo za a yi zaman za a ba da yanci kyauto yanzu tun da za mu zauna ƙasa ɗaya kun san mu musulmai ne kuma kun tuna shehu usman ko mujaddadi ne wajen jihadi da sauransu don haka muna da abubuwa na shari'a muna da ƙa'idojinmu in kuna son mu zauna to ga su su ma inda nasu na kafirci su faɗa in za mu iya yarda to in baya yiwuwa sai kowa ya kama gabansa da ka a zauna a ƙasa guda to shi yasa Allah yake ƙarya kuke kuma har yanzu ba a samu zaman lafiyan ba malamin kwarai kafin ka yi tafiya da shi sai ya baka sharadi dan gaskiyar magana kenan saboda dan adam da aka samu mutum biyu sun haɗu dole za ka samu hali ya bambanta Abin da kai kake so ba shi ne yake so ba sannan abin abinda kake ganin yana da kyau ni kuma ina ganin ba shi da kyau kai kana ganin a tafi gabas za a ci nasara ni kuma ina ganin nasara tana ta yamma to haka mu'amala tsakanin mutane ba ta samar da maslaha sai an mata shara'i wannan dalili yasa kake gani aka samu babi na al'uqud yanda ake ƙulla yarjejeniya tsakanin mutum da mutum kuma shari'a ta ba da muhimmanci ta sashin cinikayya don in kaga da ciniki da shari'a wato mulkin al'umma babin su guda ne a fikihu domin ciniki ka zo sayan kaya na zan baka haka ne ko kana son kaya na ni kuma ina son ka. dole sai an yi sharaɗi sharadin shi zan gaya maka ga kaya na kuɗi kaza kai kuma a kaza to wannan shine kullawa ake to haka nan ma mulki al'umma yadda za ka yi shari'a da sauransu duk suna babi na al'uqud kulla shi ake a zauna a yi yarjejeniya Ah, don haka in dai haka samu za a yi mu'amala tafiya tsakanin mutum da mutum to akwai bukatar ya zamanto an samu yarjejeniya tsakanin juna wannan dalili yasa annabi al ya ce masa fa inittaba'tani ah, inittaba'tani idan ka bi ni fala tas'alanni an shay'in ko fala tas'alni an shay'in karka yadda kamun tambaya akan wani abu ni kuma sharadi na kenan saboda ilimin nawa ba irin naka bane ai dama ya gaya masa kaga ilimin zahiri ya za a ga abu ba a yi tambaya ba amma ilimin baɗi ne kuma in ka gani shiru to ilimin kashi biyu ne yace in ka bi ni fala tasalni an shay'in akul kamin tambaya game da wani abu da na kaga nayi ko na faɗa hatta uhdisa laka minhu zikra sai ni na maka bayani game da wannan al'amari kuma lokacin da na ga dama saboda shi karantar da ɗalibi ana yin sa ne akan ilimi akwai lokacin da ake gani ya fi dacewa a gaya ma wannan ɗalibi mai yiwuwa sai bayan ya samu shekara biyar yana karatu a gaban malami sannan wannan babin a samar ai a ilimi irin na boko ma haka ne saboda haka yasa zaka samu littafai na aji na ɗaya ba irin na aji na biyu bane ba irin na aji na uku ba irin na aji na hudu ba saboda haka idan ɗalibi yana aji na ɗaya zai ce a samar littafin aji na biyar kasan yayi zani eh, don haka ba sharaɗi ba ne don ka zauna gaban malami ya baka kowane ilimi malamin yana da ilimin ya san abin sama da shekara goma amma saboda kai irinka mai yiwa saboda ya ga kai mai gardama ne to wannan ilimin ba yanzu ya kamata a baka ba bari a fara baka ilimin da zai sa ka yi laushi ko ko ya ganka kai mai jayayya da sauransu to in akwai ka in ya ganka mai rauni baka da karfin daukan karatu ya ce to wannan babin ya kamata a tsallaka ba shi za a ba mu wani ba saboda haka sai lokacin da malami ya ga dama zai karantar da ɗalibi don haka kuskure ne ka ce malamai jahilai ne saboda kai yanzu ka gano wani abu wanda malamai ba sa faɗa misali in kana karatu zaka rika cin karo da abubuwa da dama wanda ba mamaki baka taba jin wani malami a Najeriya ya fito yayi magana kai ba amma gashi a littafi kana karanta shi idan aka da basira sai ka hito ba mamaki a gidan rediyo ka ce malaman Najeriya duk jahilai ne ga babi nan ga abin da Allah ya faɗa a ce duk sun haɗa kai sun ki gaya mana to gashi na gani ƙarya suke to ai baka sani ba shi kai ne makare saboda ilimi lokacin da kake samun sa, kamata ya zama kana adana shi amma sarrafa ilimin yana bukatar sanin yanayin da ya dace malami ba zai gaya ma ɗalibinsa ilimi ba sai ya ga dacewar ɗalibin a bashi wannan ilimi a lokacin da ya gani to sanin sai ce to ga ilimin nan don haka yasa ya ce mar in ka bi ni kar ka mi tambaya ba na son garaje sannan uh, ka kyale ni sai ranar da na ga dama sannan zan ma bayani don haka in za a shekara goma ya dai kai shuru malam dai yayi ga abin mamaki baki na alaikum a za ka yi hakuri sai ranar da ya ga dama sannan sai ce maka to ga bayani annabi alkadir ya ba shi wannan sharadi a kafin su fara tafiya na za mu takaita in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi cikin wannan labari insha Allah Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wannan ya ce shin ya halatta Allah ya halicci duniya da lahira don waye tambayan da yake kenan Allah ya halicci duniya da ya halicci duniya dan a bauta masa abin da ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shedan ya faɗa mana cikin alkur'ani Wama ma khalaqtul jinna wal insa kamar yana nufin wa ma khalaqtud dunya illa liya'budun ba halicci duniya ba sai dan mutane su bauta min cewa an halicci duniya dan manzo wannan maganar ba ta da hujja ingantacciya ka zo fatawa lajina mujallal na farko shafin 469 mai wannan tambayan kuma yana cewa mutum ne kuka samu matsala da shi ya daina da kuka kai kana ta kokarin yi masa magana amma ya kin amsawa shin ina mafita mafita shine ka ci gaba da yi masa magana da kuma sallama a duk sa'ilin da kai masa sallama in bai amsa ba Allah da kansa yake amsa maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake ma dan uwansa sallama shi Allah sai alkawari zai bashi daukaka saman ka har abada tun daga ban kake so ka ga ka maka addu'a yana kira maka sunan Allah haka bayanin da ibn al-usaymi ne yake na cikin liqa'atul babil maftuh mujallal na shafin 362 da fiqhul akhlaq mun sha karanta irin wannan tambayoyi mujallal na farko shafin 62 mai wannan tambayan kuma yana cewa ni mutum ne mai matsalar yawan hutu har nikan yi alwala sau uku a sallah guda gashi kuma ina matukar kwaɗayin kiyamun lai ina mafita eh, kuskuren farko shine aiki da jahilci da ya yi tambaya da bai kai ga wahalar kansa har ya maimaita alwala sau uku a sallah ɗaya ba abin da shari'a ta nuna shine idan Allah ya jarabce ka da kamar rashin lafiya haka Allah ya nufa ka samu da wani rashin lafiya irin na yawan hutu ko yoyon fitsari duk babin su guda ne in ka duba fatawa Allah jina mujalla na biyar shafin 451 wannan ita ce amsar abin da ake so da kai alwala ɗaya za ka yi in ka yi alwala ɗaya to duk sallar da zaka yi na wannan lokaci zaka yi da sallan da farillan da nafila duk zaka yi da wannan alwala illa dai kawai bayan kayi sallan da nafilu na wannan lokaci to ba za ka sake wata sallah ba sai ka sake wata alwala wato alwala ɗaya za ka yi a kowane lokaci kamar misali yadda yake faɗa yana buƙatar ƙiyamun laili idan yana ƙiyamun laili ɗin da yana so ya yi ne bayan an gama isha to idan ya yi alwala ɗaya ta ishe shi ya yi sallar isha kuma bayan an gama isha yayi qiyamul layl har har zuwa ƙarshe ko da ya yi hutu lokacin da yake sallar isha ko kiyamun layin wannan hutun bai warware alwalar shi ba shi alwalarsa daban take da ta sauran jama'a in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman sunna suke bayani to wannan kuma yana cewa ma'aurata biyu ne suka samu sabani sai mijin ya rubuta takardar saki amma bai kai ga ba matar ba sai ya adana ta a wuri a wani wuri ita kuma sai ta ga takardar ta ɗauka ta kai wa iyayenta a gida ta nuna musu ka karanta gashi na nasa keke ya ce ya matsayin wannan al'amari to auren da bai mutu ba aure yana nan ko da a ce ta ga takarda an rubuta an sake ta domin mijin bai riga ya danka takardan a hannunta ba inna mal'amadu bin ce saboda takardan tana wakiltan harshensa ne asali saki ana yi ne da harshe na sake ki wanda ne kalma ita ce eh, kalmar nasa sake ita ce ainihin abin da ake so ya zamanto wato mutum ya faɗa lokacin rabuwa da mace to saboda rashin sa ko ku saboda hujja dan karfafa dalili ne sai a rubuta to ya rubuta bai riga ya bayar ba kaga ya nuna kenan ya rubuta yana da azamar abin amma bai riga ya yi niyya ba don da ya yi niyya da ya bata tun da bai bata ba bai niyya ba ya aje ne don haka don ta gani ta dauka wannan saki bai yiwu ba aurenta bai mutu ba duba fatawar lajina mujalla na 20 shafin 201 da bayanin ibnu hazmi cikin almuhalla mujalla na 10 shafin 160 wannan kuma yace ina da yar uwa da aljani ya shafe ta bata iya samun damar yin sallah ba saboda duk lokacin da ta tayi za ta yi sallah sai ta fadi don haka idan lokacin sallah yayi sai ta daure niyya tana zaune sai ya ce yanzu Allah ya kawo mata sauki ta warke to za ta rama sallolin ne ko ko wancan niyya ta wadatar mata kai ka gani da yake ya kai inda abin ya harɗe masa sai ya hada da tambaya to me yasa tun lokacin farko ba a yi tambaya ba da ta kasa sallah wa ya ce ta yi niyya ta zauna kaga an yi hukunci da jahilci sannan kuma daga baya aka gani hukuncin dai akwai rudani shine aka dawo kuma ake cewa me za a yi saboda shi kansa ya sani abinda aka hukunta ma wannan mata dai sallar ba ta yi ba ah, don an ce ta yi niyya ta zauna wato nufinsa in ta yi niyya ta zauna shi kenan sallah ta ƙari ta ɗaure niyyar na yi sallah kawai ta zamanta kun fa wannan hukuncin da ya hukunta sannan kuma daga baya sai ya gane kai wannan hukuncin anya a ce sallolin da sun yi mutum ya kulla niyyar nayi azhar shikenan an rubuta masa azhar tayi wannan jahilci ne bai kamata ba abinda aka ce duk wanda hankali ya fita jikinsa in ma ta hanyar aljani hanyar aljani ko yakan zo ta hanyar taɓin hankali ko kuma hauka tsantsa wanda ya zamanto ya rasa hankalinsa ta kowace hanya har sallah ta wuce shi ba zai rama ba saboda ba mukallafi bane a wannan lokacin saboda haka duk sallolin da suka same ta ba ta cikin hankalinta wannan sallah Allah tabaraka wata'ala bai ce ta yi ba in ma ta yi ba ta da lada saboda sallah an wajabta shi ne akan mukallafi ita ko lokacin nan ba ta ta cikin wannan hanya eh, amma ga wanda hankalinta ya rabu da ita kenan don akwai wanda aljani kan taba ta amma kuma ba ta rasa hankalin gaba daya wato shi ake cewa shafan aljani masul jinni kenan aljani ya shafe ta bai riga ya buge hankalinta ba saboda haka tana gane ka amma kuma tana cikin rudu to wacce ba ta rasa hankalinta gaba ɗaya ba matukar tana iya gane eh, sallar za ta iya ibada to ya kamata ta yi ibada nan idan kuwa ba ta iya yi ba a wannan halin saboda rashin karfin jikinta ko gajiya irin wanda aljani ke sa wa mutum to wannan dan za ta rama sallolin nan in bata yi su ba daga baya wannan shine abin da ke cikin littafin al-mughni na ibnu kudama mujallal na shafi na 150 da kuma sahihu fiqh sunna in ka duba mujallal na farko shafi na 253 zaka ga bayani akai wannan yace ko ya halatta mutum ya shiga ɗakin matan babansa yana sanye da singlet da boxer to ba maganar ɗakin baban matar babansa ba wato al'auran namiji ya kamata ya yi tambaya a kai al'auran namiji shine tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi idan aka ce boxer ina nufin ina ga kamar yana nufin karamin wando wanda bai kai gwiwan mutum ba al'auran namiji daga tsakanin gwiwansa ne zuwa cibiyansa bai kamata kowa ya ga wannan gurin ba kowa Allah ya sa mun gani wanda in ka duba fatawar lajina mujallar na shida a shafin 160 zaka gani duk da cewa akwai muhawara game da wannan matsala ah, don haka bai dai dace ba mutum ya zauna hatta ko da a cikin gidansa ne ya zauna a cikin siffan da yake da na ƙasa amma ba laifi ba ne saboda wanda duk ya gan shi ba maharaminsa ba ba a cewa ya yi laifi ah, matukar maharaminsa abin da ne kai kamar matan babansa ita wannan akwai haramcin aure tsakaninsu wannan kuma ya ce ah, ya aurar da yarsa amma mijin bai ba ta abinci kuma babu ɗakin kwana sai iyayen mijin ne suke kulawa da ita yarinyar daga baya suka ce su ma iyayen sun gaji saboda yau da gobe iyayen mijin su suke ciyar da yarinyar kuma sun ce sun gaji don haka suka koro ta gidana ni uban yarinyar kenan sai yanke shawara zan kashe auren tunda shi kan gajiyarsa kenan ya kashe auren to amma da ta fahimci haka ita yar tashi sai ta gudu ta koma gidan mijinta ta duk da wahalan da take sha din nan fa sai to menene abin yi abin yi kenan ka kyale ta da mijinta kyale ta da mijinta saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shari'a ta yarda ma a yi yarjejeniya tsakanin miji da mata babu ciyarwa mu zauna haka shari'a ta yarda in matanka ta yarda ba za ka ciyar da ita ba shikenan sai a zauna haka babu ciyarwa shari'a ta yarda matanka ta ce na ɗauke maka jima'i tsawon zaman mu kenan sai a zauna haka wato auren ana iya zama da shi a irin wannan gurguwan abin nan din saboda haka ba laifi bane don ta koma ga mijinta dama ana ga kuskuren yana wajen shi uban yarinyar ne kafin ya ɗaura mata aure kamata ya kiyaye wannan ba bayan an ɗaura aure ba to sai mutum ne bai yi sallar isha'i ba sai zo ya taras za a fara tarawihi ko zai iya bin su ai abin da ya kamata kenan ya kamata baka yi sallar isha ba ka zo masallaci ka samu za a yi tarawihi sai ka shiga niyyar ka sallar isha idan liman ya raka'a biyu ya ta ya sallama kai kuma sai ka miƙe ka karasa biyunka kaga ka samu ladan jam'i ah, sannan kuma gashi ka yi sallah ka duba al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara mujallal nabi shafin 224 ba wai sallar asham kadai ba kowace sallah ta nafila mutum yana iya bin bayan mai yinta da nufin sallan farilla kuma sallarsa ta inganta wannan ya ce ni ne na yi tafiya ta wasu 'yan kwanaki ko zan ci gaba da yin kasaru idan na kai wurin da zan je har tsawon lokacin da zan dawo gida kwarai kuwa matafi Allah ya masa sauki idan ka bar gida kai ta kasaru har zuwa lokacin da Allah zai dawo da kai gida wannan ya ce fahimta mafi inganci kayyade adadin kwanaki abu ne wanda ba shi da nassi na hadisin manzon Allah ko aya ta alqur'ani babu kuma ijma'i na fahimtar malaman sunna sannan hujjar sama ba ta da karfi wannan dalilin yasa rashin aiki da wannan fahimtar shine mafi dacewa ka duba al-majmu mujallal na uku shafin 171 da bidayatul mujtahid mujallal na farko shafin 168 mai wannan tambayar ce ina iya karanta alkur'ani amma ba na fahimtar ma'anarsa wato zai iya karanta alkur'ani amma dai shi bai iya fahimtar ma'anan alkur'ani ba don bai ji larabci sai sai in yana son ya san fassaran alkur'ani din sai idan na karanta fassararsa tunda akwai mai fassara sai ce ko menene matsayina wajen samun ladan karanta shi a wannan tambayar muhimmiya ce wai don baka fahimtar alkur'ani baya hana ka samu ladan karatunsa ya kamata mu san da haka ko da baka san fassaran alhamdulillah ba in ka ce alhamdulillah rabbil alamin Allah yana rubuta maka ladan tilawa don haka babu alaka tsakanin ladan tilawa da sanin ma'anan tilawa amma ba za ka samu ladan tadabburi na alkur'ani ba tunda baka fahimce shi ba kun gane don haka akwai matakai da yawa akwai matakin karanta alkur'ani ladansa daban matakin nazarin alkur'ani shi ma ibada ne wannan ga wanda bai san bai iya fahimtar ma'anansa don ya karanta alkur'ani sai dai samu ladan karatun amma banda ladan nazarinsa dan ba shi da ikon yayi bitarsa ka duba fatawar lajina mujallar na 29 shafin 84 kuma haka duka zikiri da kaji ana yi ko da baka san fassarar shi ba in ka yi zikiri misali wanda ya zikiri ko yake salatin annabi ko yake zikiri misali la ilaha illallah ko alhamdulillah ko subhanallah ko la haula wala quwwata illa billah duka nau'ukan zikiri ba sai ka san ma'anar su ba duk sa'ininda da kake Allah yana rubuta maka lada da zikiri da tilawa ma'anar hukuncin su guda ne wannan yace kai wa'azi akan cewa mu kare kanmu da iyalanmu daga shiga wuta kamar yadda ya zo a ayar alkur'ani mai girma to idan mata idan matata mai taurin kai ce fa wacce a duk sa'ilin da na yi mata nasiha sai ta ce kabarin ka daban nawa daban ya zan yi tabin da Allah ya faɗa na wannan matar ita ce ake kira ya tawayi duk sa'ilin da za ka ja ka faɗa matanka ta ja ka faɗa ta ja wannan matar ya tawayi ce wanda aka sarin matanmu na zamanin nan ya tawayi saboda za ka samu ba su sallama maganar namiji sai sun ja ko da maganar da ya faɗa din gaskiya ne amma ba wai ta waye na laifi ba abu ne wanda bai dai dace ba don shi miji kamata ya in ya faɗi magana matukar an san gaskiya ne a kyale wato shi yasa kake ganin wasu suke tsanantawa ta sashin ah, karantar da mutane game da ladubba na aure yadda ya kamata matar aure ta zama da so samu ne matar aure ya zamanto tana daraja mijin ta fiye da kowa kamar da mazan Allah ke faɗa a cikin hadisai da yawa yana tambayan mata ya tsakanin mijinki da ke tana cewa to ina dai kokari mazan Allah ya ce ki daidai ta kulawa don kuwa shine aljannaki shine wutanki me yake nuna maka kamata yayi lafazin da zai hito bakin mace ta auna manzon Allah bai sanya aljannanta ga miji eh, akan mahaifanta ba akan miji aka sa ah, wannan dalili yasa kake gani mutanen da yanda suke mutunta aure ya fi na mutanen yanzu ga mai la'akari saboda su sukan ɗauki nasi hadisi guda ɗaya ya ishe su in suka yi riko da shi sai su samu tsira to amma mu yanzu ka hadisan sun kai dubu muna karanta su amma sai ga muna watsi da su mace zaka ga tana gaya mijinta abin da ta ga dama wai ta yi karatu a yanzu ni na ma karanta bulugul marami saboda haka ni malama ce ba zan yadda a taka hakki na ba wanda ya karanta bulugul maram ya kamata a same shi da ladabi ya zama ita ba ta da ladabi din duk matan da za ta faɗi maganar banza ga mijinta ya tawaye ce manzon Allah ya ce fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma eh, in Allah tabaraka wataala ya faɗa ko eh, a cikin alqur'ani a tura mutane biyu a zama don da zaran mace ta fara tawayi to akwai bukatar ayi sulhu dan gida sai ya lalace ƴaƴanka sun tashi sun ga ana wulakanta ka waɗannan yara da wuya a samu tarbiyya gurin su domin tarbiyyan dama jikin mace ake samu abinda Allah ya faɗa kenan duk sa'ilin da ka ga mace in kayi mata nasiha ba ta ɗauka to ya kamata ka haɗa da iyayenta ka duba fatawa lajina mujalla na goma sha tara shafin ɗari uku da saba'in da biyu sai tambaya da zamu yi na karshe wannan ya ce ya halatta a haɗa sallar magriba da isha'i a lokacin azumi saboda ruwa ai lokacin azumin ma yafi dacewa a hada kenan saboda ai dan adam ya fi bukatar hutu da azumi ko Allah ya sa albarka ci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم نعم sai wani ya aiko wata cirakar da a wani zani ya ce ji an ja wani hadisi ya ce Allah ne ba ko kamar na wani ma ya sake faɗa ko? Oh, gyara mu. Eh,